da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta goma sha takwas a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma wato suratul kyaf suran kogon dutse wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'ar abi ubaida ibn al-jawah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya har yanzu muna nan a cikin kissan ɗalibi da malaminsa wato annabi musa alaihi salatu wassalam da kuma khabir alaihi salatu wassalam jiya mun kwana akan aya ta 74 daidai inda khabir alaihi masalatu wassalam ya ga wani yaro hadisi yace fa abja'ahu ya kwantar da shi fa Hubi bisikin ya yanka shi da wuka shari'ar annabi Musa alaihi salatu wassalam babu maganan kisa duk wanda ya kashe za a kashe shi to amma sai wannan al'amari ya bashi mamaki yaro ne ba su san shi ba bai san su ba ba su taba ganin sa ba amma kuma me yayi da ya cancanci irin wannan ukuba za a yanka shi to ga ci gaba nan daga inda za mu tashi insha Allah aya ta 75 ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا idan muka duba wannan aya mun wuto wata irin ta a baya amma wancan ta baya babu laka saboda a lokacin nan malami ya rangwanta ma ɗalibinsa kuma ɗan bambancin tsaki tsakanin wannan aya da wancan wancan ma'ananta alam a cin dama ba na faɗa ba ba na ce ba to amma yanzu kai tsaye alam a laka shin ba kai ne na faɗa maka ba in naka kai innan لن تستطيع معي صبرا بذاك sabra ba za دجمر انت فيها hakuri da jimirin tafiya da ni ba قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا قال لي النبي موسى alaihi salatu wassalam qala sai yace in sa'altuka an shai in na tambaye ka na sake tambayan ka game da wani abu komin kankantansa da ha bayan wannan tambaya da nayi maka ta biyu to fala tusahibni karka abote ni karka ɗauke ni mu tafi qad balagta min ladunni uzra ka riga ka kai duk wani hanzari da zaka bani ka riga ka bani shi to akwai bambanci a cikin larabci ka duba wasu zumi na alkur'ani nan ya ce insa da ya ce insa altuka shay'an da in na tambaye ka wani abu ba tare da an ba ma'ana to akwai tambayar da yake ita ce in yayi za su rabu amma nan da ya kafa sharafi ya ce in sa'altuka an shay'in in na tambaye ka game da wani abu ko komin kankantansa to yanzu fa za tu sahibni kar kai abu da ni qad balagta min ladunni uzra ka riga ka kai do hanzari da kuma uzuri da zaka bayar a cikin qira'at akan karanta qad balagta min ladunni balagta min laduni balagta min labni wato bi taskini dal ana karantawa riwayat ne duka kuma sun inganta ibnu kathir da abu amir da ibnu eh, da ibnu amir da hamza da asim rahmatullahi alaihim su suke karanta bi tasqil min ladunni bi tashdidi an-nun sannan Imam nafi' yana karantawa min laduni wato bi takhfifin nun sannan wata riwaya daga abubakar ɗaya daga cikin ɗaliban asim imamu asim rahmatullahi alaihi ma ya samu yakan karanta milladni ladni kamar da aka sake samu Imam asim hawayo a wata riwaya yana karantawa milludni ludni duk kuma ma'anansa ɗaya yarurruka ne guda biyu akan ce ladunni laduni ibn malik yana cewa wa fi ladunni laduni qalla wa fi qadni wa qatni al-hasb aidan qad yash ma'ana kana iya sa sharda ce ladunni kana kuma iya sa ka kace laduni duka wannan wani abu ne wanda yake ya inganta karkashin wannan aya ya tabbata a cikin hadisi na muslim rahimahullah sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan zai roƙi alkhairi yakan fara da kanta, yakan ce Allah ya bamu arziki kuma ya baku idan kuma zai yi addu'a game da abin da ya shafi musiba yakan ce Allah ya yaye maku mu ma ya yaye mana wato yakan gabatar da second person ko second party sannan ya yi wa kansa addu'a amma abin da ya shafi alkhairi to yakan gabatar da kanta. to sai ya ce rahimallahu eh, rahmatullahi alaina wa ala musa Allah ka saukan mana da rahma sannan ka saukan wa da annabinka Musa rahma alaihi salatu wassalam laula annahu ajjal idan batin ya yi gaugawa la ra'al ajab da ya ga abubuwa na ban mamaki walakin sai dai akhadatu min sahibihi zamana yawa wato gudun zargi ya kama shi daga sahibinsa don yana tsoro kada a tsangwame ta, kada a kyare sa kada ya hantare ta, sai ya ce yanzu in na sake tambayan ka game da wani abu to yanzu shikenan mun yi hannun riga walau saba annabi ya ce alaihi salatu wasalam da annabi Musa ya yi haƙuri alaihi salatu wasalam la ra al'ajab da ya ga abubuwa na ban mamaki a wata riwaya na Imam al-Bukhari rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yarhamullahu Musa Allah ka ji dan annabi Musa alaihi salatu wasalam lawadidna annabi ce mun so kwarai annahu sabar ina ma dai a ce yayi haƙuri. hatta ya qussa alaina min amrihima har Allah subhanahu ya ba mu labarin irin al'amuran da suka wanzu tsakanin ɗalibi da kuma malaminsa amma annabin Allah Musa alaihi salatu wassalam ya gasa hakuri ya ce to wannan karatu ya girmi kaina ya wuce da sani na ba zan gane baƙaƙen ba don haka in na sake tambayanka bayan wannan ka riga ka bani uzuri shikenan نعم فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا الله سبحانه وتعالى فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فقام قال لو شئت لاتخذت قال لو شئت لتخذت عليه أجرا yanzu an tafi matsala ta uku an riga an wuce da magana kula jirgin ruwa an wuce ya gabatar da uzuri an kashe yaro ya tambaya ya gabatar da uzuri yanzu sai aka tafi matsala ta uku fansalaka sai suka tafi hatta idza ya har sai da suka tafi ahla qarya suka je wa mutanen wani alqarya wato kauye ya tabbata a cikin hadisin da bukhari ya rawaito rahimahullah daga ubayyu dan ainihin cewa radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wasallam wato hadisin da muslim ya rawaito daga ubay dan ka'ab annabi ya ce ahla qaryatin li'a. wasu mutane ne a shirarai ba su girma da manya ba bare su san mutuncin manya ba su girma da masu kyauta ba bare su samu hannun kyauta don haka mutane ne a shirarai mutane ne fajirai sai suka je istafa ma ahla sai suka nemi abinci daga wurin mutanen wannan alƙarya fa abau an yudayyifuhuma sai suka ki saukar da su bakunta fa wajada fiha ba sai suka sami wani bango katanga a cikin wannan alƙarya yuridu an yanqabda yana nufin ya tsintsira ya faɗi fa aqamahu khadir sai ya daidaita shi ya tsaye da shi qala dalibi sai ce da malami alaihi wasallatu wasalam laushe ta idan da ta so latta khatta alaihi ajra da ka riƙi wani abu na lada saboda aiki kai musu ya za ka yi aiki na baban giwa waɗancan mutane da suka ɗauke mu kyauta a kwale-kwale ga irin aikin da kai musu to waɗannan da suka zo mun ce ku ba mu abinci sun ce ba za mu bada ba ku san mana ruwa suka ce ba ko ba shi da ruwan sha a nan to ku ba mu makwanci mu tsaya suka ce ba mu taɓa tattalin makwanci don wani mutum wanda ba ɗan garin nan ba don haka ku ƙara gaba ku nausa ku je inda za ku nema to amma kuma abin da ya wa ɗalibi mamaki sai ga katanga a wannan alƙarya duk mutumin da ya hana ka abinci ya hana ka matsuguna ya hana ka abin sha ba na tunani ya girmama ka to a tunaninsa duk mutumin da ya maka kan kara ya kamata ka yi mashi na itace to amma kuma sai shi ya kyautata saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa idfa billati abinna abinda alkur'ani yana cewa fa lati hi ahsan ka ka mummuna da kyakkyawa ana fahimta sannan kuma yake cewa a cikin hadisi har wa yau wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ka mu'amalanci mutane da mu'amala kyakkyawa wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamquha ka bibiyi mummuna da kyakkyawa hadisin kenan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan sannan ka mu'amalanci mutane da mu'amala kyakkyawa qur'ani kuma yace isfa bil lati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa annahu wali habib duk mutumin da kuma ya riki kyautata wa mutane adarsa to ba kasafai ake iya cin sa da yaki ba saboda ya tabbata a cikin hadisi sana'i'ul ma'ruf taqi masali'a as aikata kyawawan ayyuka wato Allah subhanahu wata'ala yakan baiwa mutum kariya wani cuta ko sharri ko dafisa ko kititi ko gunzugulu da aka shirya sakamakon aikin alkhairi sai Allah ya bashi kariya da wannan don haka sai ta to inda ka so ai da ka anshi wani abu na lada tunda aiki ne kai ma mutanen nan wato irin wannan yayi kama da hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura su tafiya da suka tafi suna dawowa suka nemi alfarma a wurin wasu mutanen ƙauye sai suka ƙi to sai Allah subhanahu wata'ala kama mutanen ƙauyen sarkin garin sai kunama ta dalle shi to ka san da kunya ka mutum fitsara da tijara da rashin kunya kuma yanzu ka koma ka ce kana neman taimakon sa sai suka zo suka ce ya ku baki eh wallahi muna da matsala ne sarkin garin mu ne nama ta dalla duk da dai mu ba mu kyauta muku ba amma kar ku kalli abin da muka yi shin da Allah kuna da wani abu da za ku yi wanda Allah zai ba shi lafiya sai Abu Sa'id al-Khudri yace rahimahu radiyallahu an yace kwarai muna da shi amma sai kun ba mu busoshi guda ɗari ma'ana awakai ko kuma tumakai sai ya ɗauki ruwa ya ce a bashi ruwa aka bashi ruwa ya karanta fatiha iya adadin abin da Allah subhanahu wata'ala ya huwace masa ya tofa ya ce a je a bashi ya sha ana ba sarkin gari wannan ruwa kuma Allah sai ba shi lafiya sai suka dawo sai ya bai wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labari sai ce wa ma adraka annaha ruqya wane ne ya sanar da kai cewa fatiha magani ce ta ce yace ya rasulullah ni da naga qur'ani ne na yi tawassuli da shi kawai na san wa nunazzilu min alqur'ani ma shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin da wannan ibnu qayyim yake cewa rahimahullah idan ciwo ya girkice aka rasa ko menene shi idan aka jimiri yawan karanta fatiha ana sha a ruwa ya ce to insha Allah za a ga tasiri na samun saurin waraka daga Allah subhanahu ta'ala a don haka tun da kai ka masa ba daidai ba yanzu kuma Allah ya kawo maka shi ai ka kamata ya fito da wukakensa irin na mahauta ya yanke ka inda ya ga dama yanka kadir bai ce da shi wani abu ba ya ce kai kaka damu dai ni dai dukkan abubuwan da suka faru zan baka labari abu ɗaya bayan ɗaya to ahlal qarya alqur'ani ya ce abuta wata alqarya amma bai ce ga alqaryan ba bai ce kuma ga irin mutanen alqaryan ba malamai suka ce ibnu sirri ya ce ita ce la. suna alqaryan kenan ibn imam muqatil rahimahullah yace sunanta ba harwan sannan eh, al-imam sa'labi yace wata ƙarya ce can wuraren ruma to amma ba wani hadisi sahihi sarihi wanda ya tabbatar da wannan magana ya dai a ahla qarya wato ma'abuta al-qarya a ina take yaya ta kasance Allah subhanahu ta'ala ya ba mu labari mun kuma aminta da wannan mun yarda to in aka ce biyafa ma'anansa kunta a larabci malaman yare imamu zajjaj yace in ka ce victor rajul ma'ana na sauka bakunta wurinsa amma ka ce aboktu rajul ni ne na sauke shi shi ne bakon ni ne mai masaukinsa bambanci kenan zaittu ni ne na sauka amma aboktu shi na saukar imam ba kuma yace kamar da qur'ani ya kawo rahimahullah in kace dayyabtu rajula na saukar da wani bakunta kenan da adaftu da dayyabtu duk ma'anansa daya na saukar amma zaittu ni ne na sauka bakunta kuma za mu karanto haƙƙin bako gaba kaɗan insha Allah idan aka ce jidara ibn faris ɗaya daga cikin malaman yare rahimahullah ya ce ma'anar shi ha'in bango jam'insa akan ce judo kuma akan ce jadro wato katanga ya samu katanga haka ta tuntsira za ta faɗi sai ya dawo da ita ya shafe sai ya mulmule ya tsaida ita ta daidaita annabi musa ya ce ban taɓa ganin irin wannan al'amari ba idan ka koma cikin qira'at malaman qira'at sukan karanta wato latakhatta kuma akan karanta latakhitta duka riwayoyi ne ingantattu waɗanda suka tabbata ibnu kasir da abu am suna karanta latakhitta wato ba tare da shadda ba amma shi abu am rahmatullahi alai yakan shigar da zamin cikin ta'u yakan ce latakhitta ya shigar da dalun cikin ta'un amma imamu nafi da asim da ibnu amir da hamza da kitai su kuma suna karantawa latakhatta kamar yadda muke gani imamu zajjaj rahimahullah yace takhidha yatakhabu daidai yake da ittakhadha Dun duk ma'anansa daya wani mai iya magana yana cewa wa qad takhidat rijli lada hubbi gharziha wato takhidat bi ma'ana ittakhadhat duk kusan wani abu ne wanda yake ma'anansa ɗaya kuma ainihin riwaya ce ta malamai cikin karatu sab'i ko ko ashir waɗanda yake sun inganta duk wanda mutum ya karanta da shi ya tabbata sai bambanci tsakanin wannan tafiya da kuma tafiyar da annabi Musa ya amarya. a nan kun ga sun tambayi ainihin bakunta malamai suka ce babu laifi idan mutum ya sauka bakunta yana iya cewa ni bako ne jama'a ku taimaka mani wannan babu ne da nasu alqur'ani wal الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي wa ibn وابن sabil ɗan tafarki baƙo matafiyi wanda yazo zo ko da mai kuɗi ne a ta, ya zo nan baƙunta to yanzu zakka in an fitar da zakka ana ba shi zakka sannan kuma ana iya taimaka masa domin ya samu ya isa inda zai shi amma yanzu kun ga duk ba mu da irin waɗannan abubuwa saboda an kawo mana rikita-rikita na wanda yake bai da asali bai da tushe an hahaɗa al'umma sai zama da kai baka yarda da ni ba ni ma ban yarda da kai ba ko da mabukatin ya zo mai bukata ta gaskiya din ka ga ba wanda zai kula da shi saboda wani ya nemi ya taimaka amma taimakon sai ya zama masa wani abu zan iya tunawa shekaru sun kai ashirin da wani abu a baya wata rana muna karatu a inda muka fara da'awa sai kawai aka zo aka ajiye jaririya a cikin abin nan a maje to wani daga cikin makwautan wurin sai ya maza ya tafi station ya ce an samu yarinya shi ya ganta yarinya da tsumma iri kaza da kaza sai 'yan sanda suka ce to zauna kai ne first suspect mutum da farko zan tambaya saboda ai yayin da ka gane yarinya ce da irin zanin ya nuna kana da matsayi ne ya bari mutum tume ka to ni da na tashi sai na je na sami tsohon hakimi da ya rasu Allah ya ji kansa ka kallan zanzan nake mishi kaji kaji kaji so yanzu muna son a bi due process wannan al'amari a zuwa yi yayi magana da yan sanda sun karanta yau gaba daya suka zo aka dauke ta to sai Allah ya taimaki wannan mutum zuwan mu sai muka ce ai mun san shi tare muke kaza kaza ka ce to shikenan aka sake shi to amma kai me yasa kai kai wannan sauri haka to kaga shi taimako ne ya je ba da information amma sai ka ce to kasantuwan ka ce mace ce lallai lallai kana da masaniya da haka tsuna sai mun yi bincike bincike shi zai taskace kai tsarkake ka to shi sa sau da yawa za ka ga mutum yana neman taimakon kuma kai ka san taimakon yake nema amma sai ya zama da cewa wani al'amari daban a nan ya faru da mu shura sun san wannan magana wani yaro ya zai ce ya musulunta muka zo muka tara kuɗi mun tara kuɗi ya fi dubu ɗari biyu muka bashi abin da za mu bashi? muka je muka kama mushi haya ku shura kun san wannan magana aka sai masa kayan abinci da katifa da meye da waye aka bashi. tunda muna tunanin mun samu ainihin dan uwa to bawon Allah nan yana a inda yake zaune mu kuma muna monitoring ɗinsa daga nan sai ya tafi masallacin dan fodiyo nan da ke unguwar Sanusi ya tafi Artikat da ya tafi ya ba da duka biography ɗin shi yace ai ya san ni ni ne garantan shi waye meye kaza kaza kaza wayoyi da aka sa cikin caji sai ya ɗauki masu tsada lafiyayyun wayoyi sai ya ɓatan dabu. ya ɓatan dabu. to kun ga irin wannan al'amari sai suka zo daga can suka ce to yaron abin da suke tunawa ya ce shi ya san ni ni ne garanto wa yana ce kwarai na san shi amma ni ba garantan shi ne. ga dai yadda muka kasance kaza kaza da sauransu mun wurin ma ya ba wurin ma wurin haka muka bar shi ma mun bar kuɗin ya tafi ga banza to duka irin waɗannan abubuwan shine dalilin da ya sa za ka ga taimako yanzu yi karanci duk wanda ya zo yanzu ya musulunta ci ya musulunta to ai in ka musulunta bismillah masha Allah amma kar ka kawo wani abu daban ka ce ai an yi kaza an yi kaza to shi sa daga cikin irin abin da ya kamata a yi duk wanda ya ce maka ya musulunta ya ba ku ainihin ATM ɗinsa ko kuma NIN ɗinsa ko driver's license ɗinsa ko dai wani al'amari fasikula wanda zai nuna cewa shi wane ne saboda in ma wani abun ya je dawo to kuna da shi a hannu ya kamata ku ɗauki wannan saboda galibi cikin mutum goma da zai zo musulunta kawai za ka ga suna da target zai ce maka ya musulunta sai dai yana gidan kawun shi ne kawun ya kore shi ko ko baban ya kore shi ko ya baka za ko kuma ya ce maka a daga ngoro ne yake to duk ba ba musulmai a yankin wurin sai ka zo nan to duk waɗannan abubuwa suna ɗaya daga cikin abubuwa da suka hana taimako akwai bambanci tsakanin tafiyar da annabi Musa ya yi a Madiyana walamma rada ma a Madiyana wajada alaihi ummatan minan nasi yaqul Wa waje ووجد من دونهم امرأتين تبودان قال ما حبكما قالتا لا نبكي حتى يبدر الرعاء وأبونا شيخ كبير يا تجمد هنا bayan an kore shi alaihi sallam daga kasar ainihin Misra wannan kuma sunna ce ta annabawa sunna ce ta masu da'awa ba yadda za a yi ka fara da'awa ka tsaya wuri in baka samu kata'kata takata ba aka kore shi ya bar garin Misra ya tafi yana, sai ya samu wasu 'yan mata me ya labarin ku suka ce mun zo ɗiban ruwa ne amma ba za mu ɗibi ruwan nan ba har sai mazan nan sun karkare sun bar wurin saboda gudun kar mu yi haɗaka da maza matanmu ne haka suke yanzu wani salo da mata suka fito da shi wai sai masu ta sa jallabiya hannunta a waje ta ɗauki da kata ya, wa ya gaya miki tsintsiyan hannunki ba al'aura ba ce ko ba ku ganin irin wani abidi ta sa jallabiya ko ta ɗauko riga abin nan da kata ya tsintsiyar hannunta a nan a waje wai tana karkata shi ko ta rike makulli tana yawo ai ni nan dina ba al'aura bane amma ke mace nan din ke al'aura ce kuma Allah subhanahu wata'ala zai kama ki da zunubi kin saba masa amma ka duba mata suka rabi to abin da nake so in ce annabi Musa a wurin bai tambayi kowa ba فسقى thumma tawalla ila dhilli fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir sai ya koma ya yi addu'a saboda tafiyar ta sace ta raɗin kansa ne amma kaga da ya ɗauko ɗan rakiya yusha a can sai ce atina ga da'ana ba mu abincinmu saboda kulawa da haƙƙin abokin tafiya nan kuma da suka zo tun da shi yake bi sai ce laushe ta latta hasta alaihi ajira inda ka so da ka anshi wani abu wanda za mu samu mu ci kenan da wannan malamai ke mana bayani a duk inda ka tsinci kanka ya zama dole ka dinga la'akari da waɗanda kake rayuwa tare da su kar ka zama kawai ya so bayan kai kanka kawai ka sani in abin ka same shi kowa ma ya rasa in jifa ya tsallake kai faɗa ko da kan yayanka ne musulmin kirki baya wani. ai shi a cikin limanci aka ce ma idza idza amma da idza a hadukun min nasi fa idan mutum daga cikin ku zai sallata da mutane ya rangwanta saboda a ciki akwai mai girman shekaru akwai mara lafiya akwai mai bukata akwai mai kaza to amma za ka ga duk irin wannan fikihun ba kowa yake da shi ba kai sai ka shiga cikin inuwa kana cikin eshi ka ta zugo tilawa kamar ana ta hajji ka ta zugo tilawa kamar ana ta hajji a an kai kadai ne za ka yi ka je ka yi kai kadai amma mutane ka lura da matsalolinsu hmm. kuma kai in ka tsinci kanka a halin da wani ila yake ciki za ka gane eh kama mutane a ko'ina ne ba shi da kyau don haka shi ne abin da ya mamanta wannan tafiya da wancan a ƙarƙashin wannan har wa yau malamai suka ce wato karama gaskiya ce amma ba dabo-dabo ba domin a cikin alkur'ani akwai karama qala ya maryamu anna lake hada qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man ga gari hasa karama ce maryam wannan abincin naki daga ina idan ana cikin rani sai ka ganta da abincin damuna in ana cikin damuna ka ganta da abincin hunturu ko bazara waye baki wannan tace Allah subhanahu wataala shine bani wannan don haka karama gaskiya ce amma kulumboto da wasu abubuwa shine ba mai da shi ba cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai masu karamomi ko bai ibn adi wanda na karanto muku tarihin sa Allahu anhu kwanaki uku da suka wuce ko biya shine na farko mutumin da aka tsire a lokacin da aka zo za a tsire ta sai ta ku bani dama in yi nafila raka'a biyu Ya yi nafila raka'a biyu shine farkon mutumin da ya fara sunanta nafila ga duk mutumin da za a kashe gabanin a kashe sa ɗin akwai matar da ta yi alwashin cewa eh, abin ga sai sun ɗauki fansa saboda ya musu aika-aika a cikin yaki aka zo aka turke shi da kasan tinki ya kora ko ko sani ya kora kuma yana cikin gida sai dan matan ya gangaro ya zo sa sai ya ɗauki abinci sai a gan shi da abinci don an hana shi abinci yadda kaga abin nan isra'ila suna yi a gaza yanzu sun hana taimako sun hana abinci suka ce mu kashe isra'ilawa da yunwa tukuna shi ma sai aka hana shi abinci to amma sai a ganshi shi da abinci kawai na ci sai ya ɗauki inabi sai ya bai wa yarinyan mai gidan mai gida ya kawo shi ya daure amma matan mai gidan da ta gaɗe ta auren sai sai maza zo ta ɗauke ta ta ce karka cutar min da yarinya ya ce a ai mu addinin mu ba addinin cuta ba ko da ma za a cutar addini ya ce kar a cutar da yara kar a cutar da mata kar a cutar da dattawa ta ce haka addini ya ce haka ya ce to me ake a shiga addinin sai ya ce kalma guda biyu za ki faɗa ki ce la ilaha illallah muhammadun rasulun sallah ka ji wani abu na mamaki mijinta ne ya ɗaure shi zai kashe amma matar kuma ta ishi musulunci to haka Allah yake al'amari suwar da ala za ka iya jajircewa kana faɗa da mutum ba ka san mai sonsa ba ka san inda yake ba ka san ainihin sunansa amma kuma daga cikin gidanka akwai masoyansa hmm. wani abu zai Allah da ala. Hmm. to ga mai gidanta ne ya kawo shi zai kashe amma kuma ita ta ashi musulunci abinda nake so in ce ga karama Allah na ci da shi abinci har lokacin da za a kashe shi akwai ansin bin mala in ka rike Allah subhanahu Ta'ala. Allah ya kan kare ka a raye da mace kuma duk wanda ya taba ka zai lalace ansin bin Sabit yadda Bukhari ya kawo rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura su yaki da suka zo mun fara wannan kisa kwanaki biyar da suka wuce sun zo tsakanin Osman da Makka sai Huzailawa suka zo suka yi musu kawanya saboda akwai wata mata ana sulafa to bintu Sa'ad ta yi alwashin cewa duk ran da aka samu Asim dan Sabit wallahi sai ta yanke kansa ta sha jiya a kokon kansa me laifin da ya miki ya kashe ƴaƴayenta guda uku a yakin Uhud ya kuma kashe mijinta jumla kenan mutum hudu ta rasa don haka sai ta yi alwashin in dai aka same sa to sai ta yanke kokon kan sai ta sha giya sai labari ya zo aka ce to ai ga mutanen da ke nema ga asun din nan yanzu gashi nan an zo an yi masa kawanya yace shi ba zai bada kansa ba saboda kafiri ba shi da amana kafiri bai da alƙawari innahum la imana lahum la'allahum yanzahu amma yace da mabiyansa in a cikin ku akwai wanda yake tunanin zai sauka akan alƙawarin su ya sauka amma ni a matsayina na jagora to it's a fight to finish sai mun kai kashi da aka kashe shi ina so nuna muku karama sai kawai aka je aka gaya ma wannan matan sulafa bintu sa'ad cewa to gafa mutumin sai ta sanya abin nan eh, tsofa tukuici ta ce duk wanda ya zo min da kokon kan ga tukuici na bashi sai aka zo aka samu zuma ba a san daga inda take ba ba ta da adadi ba wanda ya san adadin zuman sai Allah akan gawarsa sun masa ƙawanya sai aka ce ya za a yi suka ce to abin da za a yi mu bari sai dare yayi in dare yayi sai mu zo da wuta mu kori wannan ainihin zuma sai mu ɗauke gawar sai mu yanke kan sai mu kai mata Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa sai ga mamakon hadari ya haɗu sai ga ruwan sama ruwan sama shi ya cici bagawan ya tafi da ita inda ba sani ba abin da nake so in ce karamar da Allah ya masa ya saukar da kudan zuma sun bashi kariya to haka bara bin malik dan uwan anas dan malik radiyallahu anhu daga cikin karamar da Allah ya mashi duk abin da ya roki Allah sai Allah ya an zo rumawa za a yaki sun zo sun fito kai da kwarkwata sama da mutum dubu ɗari biyu musulmai ko dubu talatin ba su kai ba suka ce bara ya ce na'am ka roƙa mana Allah kaga halin da muke ciki mutanen nan idan za su yi watan da mu ba za su ƙoshi ba amma muna so ka roƙa mana Allah ya saukan mana da taimako suka ja sahabbai suka faɗa ya ce a'a suka ce kai mana addu'a suka faɗa ya faɗa sai ya tashi ya nafila sai ya addu'a ya ce ya Allah kaga halin da muke ciki amma ka kawo mana taimako da taimakonka ya Allah amma abin da nake roƙonka idan muka haɗu da mutanen nan ka sanya ni ni ne na farkon mutumin da zan mutu a wannan yaki abinda kuma ya faru ke shi ya fara rasuwa ya fara shahada yakin kuma musulmai sun yi nasara a cikinka. to irin waɗannan karamomin suna nan da yawa ƙarƙashin wannan malamai suka ce karama gaskiya ce saboda abubuwan da suka faru kaga an kula kwale-kwale amma bai nutse ba ga katanga ta zo za ta faɗi ya kama sai ta kaɗai dawo da ita karama ce to da haka karama gaskiya ce kuma akwai bambanci tsakanin karama da ainihin mu'jiza mu'jiza tana fitowa ne daga wurin annabin Allah amma karama tana fitowa ne daga wurin wanda yake waliyin Allah salihin bawa na gari Allah subhanahu wa ta'ala yake fa wajada fiha jidara sai suka sami wani bango yuridu yana so an yanqadda ya fa'i fa aqamahu sai ya dawo da shi ya tashe shi qala sai ce laushe ta idan da ka so lattakhasta alayhi ajra da ka an ladan aikin ka to anan akwai abin da ake cewa majaz a cikin alqur'ani majazi shine amfani da kalma ba inda take ba shin akwai a cikin alqur'ani ko ko babu malamai sun saba akwai kaman abu ishaq al-isra'ini da kuma abubakar al-azbahani rahmatullahi alaihi ma sun tafi akan cewa babu abin da ake cewa majazi a cikin alkur'ani majazi shine kai amfani da kalma ba a inda ake amfani da ita ba amma da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa akwai majazi a cikin alkur'ani misalin sa kamar ka ce ne malamin nan ya ci mun fuska shin fuskar ka abinci ne ana fahimta kamar ka ce ai ya keta mun rigan mutunci a ah, to mutuncin ka har riga gare shi da zai san ana fahimta to kun ga waɗannan kalmomi ne waɗanda yake malamai suka ce a'a akan iya amfani da su ba wurin da suke ba in an ce irada me ma'anar irada nufi waye yake nufi bango na da nufi ne koko mutum ne ke nufi mutum ne yake nufi amma bango ai shi ba bai da rai bai da nufi haka irin faɗin Allah subhanahu ta'ala walamma sakata an Musa al-ghadab a lokacin da fishi ya nitsa a fishi yana nitsawa shi mutum ne da zai nitsa to sai malamai suka ce shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya ce anan yuridu an yanqata shi bangon yayi nufin ya faɗi fa aqamahu sai ya daidaita shi wani mai iya magana yana cewa yuridu rumhu sadra abi bara'in wai abin nan mashi yana son ƙirjin baban bara'u wa yarghabu an dima ibane ukaire, amma kuma baya son jinin bano uqayl a to yuridu rumhu sadra abi bara'in shin shi mashin yana da nufi ne to irin wannan an tara ya rera wasu waƙoƙi yana cewa dokinsa ya kawo masa kuka laukena yadri mal muhawara tushtaka wala kana law alima al kalama mukallim inda doki zai iya magana da ya mani magana wala qad safa shafa nafsi wa abra'a sukmaha qilu al fawarith wa ka antara aqdimi sai ce wa zuwarra min waqi al qana bi labanihi wa shaka ilayya bi abratin wa tahammumi wai wai dokin sai zai kawo min kokai kawo min kara ya min hawaye ya maganta min yace shi fasara da suka sun dame sa a doki na kuka ne yana magana ne to kaga duka waɗannan abubuwa ana kiran su majaziyat ba so muke aini mu ta ba wani abubuwa in ba aini sarki balaga ba ba lallai bane a gane irin waɗannan abubuwa sai ƙarƙashin wannan akwai haƙƙoƙi na baƙo wanda musulunci ya bashi ya tabbata a cikin hadisin da bukhari ya rawaito daga abdullahi dan am radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da shi inna li zawrika alayka haqqan babanka in ya zo yana da haƙƙi a kanka kuma a cikin hadisi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa duk mutumin da ya imani da Allah da rana ta karshe to ya girmama ainihin bakonsa amma jama'a muna yin wayo ba mu yi saboda mun saki ainihin karantarwa mun saki sunna kuma daga cikin abin da Allah subhanahu ta'ala yake bai wa ɗan adam kariya daga miyagu da ‘yan uba shine girmama bako domin lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya ce zammiluni ku lullube ni ku ni sai khadija ta ce ama wallahi lan yukhziyaka Allahu abada matarsa na rantse maka da Allah Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taba tozartar da kai ba har abada kai mutum ne wato tahmilul kal kana daukan nauyi wato ainu ala nawaibil haqq kana taimako akan wahalhalu daban-daban wa sakari sannan kana ci da bako abinci to mai irin wannan tabi'a Allah subhanahu ta'ala baya so zantar da shi ko da ka shiga jarabawa dan lokaci ne kadan Allah zai da kai amma yanzu muna muna mutunta bako hmm. sannan hakkin bako kamar da tabbata a cikin ainihin eh, hadisi bako yana da ainihin kwana guda uku in ya sauka haƙƙinsa ne mandatory rights ɗinsa ne fundamental rights ɗinsa ne ka kula da shi kwana uku to amma kaga yanzu saboda wasu dalilai misali mun saki sunna ko dai na rashi misali ya sa ko rashin sanin sunna ma'ana rashi kowa na ta kansa kai kuka ni hamma kai ma ta kanka kake yi wai bare ba komai kamar irin dangin mu na kauye daga mutum ya zo maka ziyara da yara guda bakwai sai ka zo ka ta faɗa sai ka shiga ka samu iyali ka ce wai ya biya miki kwana nawa zai <laughs> saboda baka shirya ba ba haka muke rayuwa to yana da haƙƙi kwanaki guda uku amma idan kwanaki uku suka wuce to kana da dama ka ce to kai malam you are on your own yanzu ka kama gabanka. amma kwanaki uku nan ya zama musulunci ya bashi fundamental right dole ne ka kula da shi kuma sannan mu sani cewa wato girmama bako yakan haifan mu da mutum samun rahmar Allah subhanahu ta'ala wata rana wani bako ya zo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya aika gidansa sai yace a tambayo mani mata sun ajiye wani abu aka ce a'a suka dawo dan sako yace babu komai a gida ya rasulullah alaihi salatu sai yace da jama'a mazauna ya ku jama'a cikin kuwa zai dauki dawainiyan bakon nan na wannan dara sai wani mutum ce ya rasulullah ne sallallahu yace kaje shi ma ya shiga gidan nan shi ma ba komai sai dan abinci aka ajiye masa wanda in yayi zuciya ya kamface shi a loma ɗaya zai cinye sai ce to karki damu kawo abincin ta kawo kashe wuta haka kashe yana ta raka bakon nan yana ta raka bakon nan suna ta hira kamar yana taya ciki sai da bakon nan ya cinye abincin gaba ɗaya washe gari sai ya koma ya bai wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labari annabi ce Allah subhanahu ta'ala ya muku dariya a cikin dare irin halin da kuka kasance da bako sannan saboda wannan abu da kai Allah subhanahu ta'ala ya maka gafara su amma kaga ga ba mai yi za ka yi bakon saboda kai ma kana ta kanka kai kana hamma <laughs> shi ma yana hamma kuma ya ji kanshi cewa wani abu na faruwa amma za ka ta jin shi ana ta tafiya ana ta tafiya abin ga har ka in ya ce da ya ce to to to sai ka tashi zumbur to ba kun gode ma da Allah ya tsare Allah ya kiyaye ka je ka tabbata haba na ne ne mutane ba lissafi ka zo ma na ni ban ban yi budget da kai ba ka zo ka maka kuma kana kan jana da hiyar shirme to Allah ba na abinci ka kore shi abba kai zaka ci abincin ka ana fahimta to shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ya ayyuhan nasu afshu salam ya ko mutane ku yada sallama wa at'imu ta'am ku ciyar da abinci wa sallu bil layl ku salla da daddare wan nasu niya a lokacin da mutane suke bacci tadkhulu al jannata bi za ku shiga aljanna da aminci kuma qur'ani yace wa man yuqa shuha fa ulaika humul muflihun duk wanda aka kare shi rowa ya zama da shi ba marowaci bane abin hannunsa bai tsole masa idanu ba Allah subhanahu wata'ala ce wannan ne ya samu riba shi ya riba kuma annabi yayi jafa'i ga wani mutum sai ce sa'isa abdud dinar sa'isa bawan kuɗi ya yayi asara ya tambaɗe, ya bambaɗe ya watse ya lalace amma an ka kalle mu duk gaba ɗaya halin da muke ciki a kuɗi kuɗi wani sai je garkuwa da mahaifin akwai wani ɗalibi da da muke karatu da shi ana ya samu matsayi koma wani rike ban labari ya ce akwai wani kes da suka bi uba ne da ɗa ɗan sai je ɗauki abokanansa wai ya requestin 10 miliyan miliyan goma a wurin uba. uba ya ce abu zai bashi ba sai suka je suka kama hotel aka kira baban sai ya ce an yi kidnapping din shi kawai an yi kidnapping ɗinka eh to me suke so yace to suna suna dai magana um, ɗari zuwa ɗari da miliyan sai baban ya yi je suna report aka dinga tracking ana ta tracking da aka zo sai aka zo aka same su a hotel sai 'yan sanda suka ce to dan nan naka ba kidnapping nashi yi ba ga inda muka same shi gashi baba ya zo sai su ai baba kai ma kana son abin ya tsawo ne baba ai na gaya ma miliyan goma nan in baka bani ba sai je ka ji zaman lafiya a makwata amma kai da ka zauna lafiya is over ya wuce shi ɗalibin ya ce min ya durƙusa shi baban yana kuka yana roƙon ɗan ya yi haƙuri sai yan sanda shi ta wannan ya zama wani family affair sai kai ka sai za ku yi sorting mu aiki mu mun riga mun gama ita mun gama halin da ake ciki ba mace ta yi garkuwa da mijinta abin da ya fi ɗaure min kai da na ji na manta a nan kaduna ne ko a wata jiha ne amma a cikin labari na ji shi a rediyo mutum ne je wurin ‘yar uwarsa uwa ɗaya uba ɗaya ya nemi rancen dubu ɗari hudu zai sake tena fer kafin duniya ta tsaya a lokacin ta kawo ta bashi da ta kawo kuɗin nan ta bashi da zimman zai yi aiki ya dawo mata da shi sai ya je ya haɗa baki da kidnappers ya ce a yi kidnapping ɗinsa tana zuwa first thing a fire ɗinta kawai Oda da ya ba su gina sai ɗaya daga cikin kidnappers ɗin ya ce ya kuke da ita sai ce mu ɗaya ban mu ɗaya to me zama ka kake so a kashe ta ya ce eh saboda kai dai kawai in an abin da zama ba baka labari kawai kar ka abin amma dai ina kan kawai a kashe ta sai aka kamo ta da aka kamo ta sai shi kidnapper ke ce ma shi yake ce mata ya kuke da wani sai ta ce kanin ina ne uwan mu ɗaya uban mu ɗaya kina da labarin ya take kina da ta ce eh, ai ni ya nemi rance na bashi kuɗin ni ne na bashi rancen kuɗin na sani ya yana aiki da cewa wani lokaci zai damu da kuɗin to kin san shi yace me yake dinafin dinki wane yace wane wane yace wane sai ta fashe da kuka to me na mai yace to ni dai ban sani ba amma ni Allah subhanahu wataala zai taimake ki ta hanya ta abin zan miki zan nuna miki hanya ki gudu amma in kika kuskura kika ce ni na faɗi wannan magana duk abin da ya same ki kuma kika ji shikenan ita kuma sai ta kai report sai aka zo aka kama shi wai abin da zai baka takaici kai ne ka sa aka yi eh ita ta baka rance eh da kuɗin da ka zai keke kena fai eh to me yasa ce a yi kidnapping ɗinta kuma a kashe sai ce wai saboda yana kyashin ya maida mata da kuɗin shi yasa sau da yawa nake cewa kuna bi na bashi kun san mun tasa gwamnati muna ta magana ne to any moment zan dawo kan talakawa hmm. mu ne asalin matsala ba gwamnati ba saboda kai din nan an taba ka, wanda ya cuce ka ba mai kuɗi bane talaka ne dan wanka kuma wasu mutane Allah ya ba su kwanya amma ta cutar mutane ba idan da wannan tunanin za su yi amfani da shi wurin transformation su kawo ci gaba a cikin mutane ba ƙaramin ci gaba za a samu cikin al'umma ba amma zai zauna ya katin brand din shi yayi kaza yayi kaza wai duk san saboda ya cuce ka to malam me yasa ya za a yi mu zauna lafiya kuma muke tunanin wai mu kuma a tausaya mana tun daga gida an ka koma gida za ga iyayenka baka tausayin su me baka tausayin su baka iya taimakon su da abin da ya kamata ka taimake su in ya kawo kuka ka yi tsaki ka fita kai kuma an ka samu naka ka je ka tante ka ci to tun daga gida in iyayenka baka tausayin su mutanen waje ne zaka ji tausayin su kuma shugabannin nan da muke zagi wanda kuke kabbara in an zaga tunanin su da namu iri ɗaya tunda ba an kirkiro su bane daga wani wuri ba daga wata ƙasa suke ba dukka ƙasan mu ɗaya tunanin da muke da shi su suke da shi yadda kake tunanin ka cuce ni nake tunanin in cuce ka to kuma shi tsin sai ya hau kan madafun iko ya kake ga za'a yi tunda da irin tunanin ka ya tafi sai ya kyautata maka kai bayan kuma kai in ka samu damar da shi ya samu din wani labari ake yi to jama'a ya kamata mu gyara yanzu bari in baku wani dan misali ka duba masalatan mu gaga idan agogo ne za ka same shi a cikin keji ana fahimta in janareto ne za ka same shi a cikin gida duk wani abu wanda ke valuable item ka same shi an mashi gida to me yasa ran da zamu fara tafsiri nake jin hankali nan ba ana zaune wani ya dan tashi zai raba dabino wayar da ya ajiye shi kenan wani bawan Allah ya sula ne kuma shi kenan sai labarin da muke yanzu a masallaci an zo sallah ina ba ku labari wani ke gaya mani cewa wai an tafi sallah masallaci sai aka ɗauke wuta sai ya gaba ya jihadi ya ɗan ɗauko waya shi ya flash ya kifa to sha Allah a cikin taron nan waya ta ɓace shi kuma wani ya don kuma da ita sulle suna da ya fice masallaci to malamai ina zamu da irin wannan tunani na taɓa ba ku labari a wannan masallaci yana ƙaramin shekara goma sha wani abu baya mun zo na yi hudu ba a kan takawa tsoron Allah a ji tsoron Allah a gyara hali a yi waye a yi kaza a yi kaza ana cikin sallah ana cikin cikin sallah za a tafi sujjada sai ko inda kun san masallaci lokacin yana dan karami ta kofa suna zaune kusa da ni sai ya sa hannu kawai ya janye dubu daya ana cikin sallah ya gyara ya gyara ana cewa assalamu alaikum sai ce ba na kuɗi na sai ce gashi ba ni kuɗi na ce gashi to jama'a ya kamata mu gyara amma da yace da ni lokaci yayi ya da tambaya sai a karanta na wannan shi assalamu alaikum yana malam fatan alkhairi mahaifiyarsa tana fama da ciwon kafa yana barin du'ayi wurin malam da yan uwa sata addu'a to Allah subhanahu wataala ya yi mata mu muna roƙon Allah ka yayi mana don marasu lafiya kuma duk inda suke a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya na'am wannan yace ah, assalamu alaikum yana malam fatan alkhairi Allah ya ƙara malam imani da ikhlas yace shin malam akwai inda tahiyya ya fito a cikin alqur'ani ko kuma dai a cikin littafan magabata ne sai ya in ka duba ainihin muwatta ka ga riwayat na Abdullahi ibn Abbas da Abdullahi ibn Umar da kuma na Umar dan Khattab kansa da Abdullahi ibn Mas'ud duka ka ga insha Allah a cikin muwatta riwayar daban-daban da suka zo game da abin da ya shafi tariya na'am ce ina malam fatan alkhairi ina roƙon malam ya ƙara min bayani akan sallar asham tarawihi shafa'i wutiri to kamar in na fahimta tambayar da aka yi ne je kana so ka ce wanda ya yi asham tarawih yana iya yin tahajjud ko kuwa asham tarawih asham ai duka abu ɗaya ne mun muke cewa asham amma asalin ta tarawih hmm. saboda in an yi akan huta da kalmar tarwiha hutu in sun yi raka'a hudu sai a huta sannan sai a tashi shine ma'anar tarwih mu ne muke cewa asham amma duka abu ne guda ɗaya shafa'i da Eh, shafa'i da wutiri shine kuma ana raka uku ko biyar ko bakwai ko tara in ka koma sharhin umdatul ahkam duka wannan bayani zaka same shi insha Allah nan roƙon shi na ƙarshe ce mala a tayani da addu'a an min saka ina roƙon Allah ya bayyana mu wannan farawon da ya min saka to Allah ya bayyana shi kuma Allah ya maida maka da asara na'am ce assalamu alaikum tambaya ta ita ce menene hukuncin malam wanda a cikin masallaci ana tafsirin ramadan kuma ya buɗe waya yana kallon kwallo cikin masallaci to wannan rashin sanin hurumin masallaci ne ya tabbata a cikin muwatta na imamu malik rahimahullah umar an khattabi radiyallahu an ya samu wasu mutane suna hira a cikin masallaci sai ya ce ku baki ne suka ce mu baki ne ya ce to in bacin ku baki ne la'auja su kuma zarba da na fake ku da wannan sanda ashe kenan kun ga yana daga cikin alfarman sanin alfarman masallaci ba a ainihin eh, hira a ciki in ba abin da zai amfani al'umma ko kuma abin da zai amfani masallaci ya gina shi ba to bai dace ba bare kuma ce ka ɗauko ƙwallo hoto na tsaranci ka zauna cikin ɗakin Allah kana kallo wannan ba daidai ba ne na wannan shi assalamu alaikum Allah ƙara malam lafiya malam jiya kun yi bayani akan sallar tarawih da na tahajjud to malam tambayan shi anan ya mutum zai yi da shafa'i da wutari zai yi sau biyu ne ko ya zai ba a yin shafa'i sau biyu a dare wa in kana hadisin bai inganta ba la witrani fi layl amma sunna an fi so a jinkirtar da wutari karshen dare da haka in kai tarawih sai ka jinkirtar da ainihin shafa'in ka sai karshen dare shine yadda za ka yi in kuma ka riga ka yi shafa'in to sai ka tsaro raka'a ɗaya ka cike shi wannan shafa'i witirin ya zama shafa'i sai ka yi ba'adiyya sannan sai ka ci gaba da filin filinka ban san ko an fahimci magana na ba ai kun san wutiri ka'a nawa ake daya to in ka tashi za ka yi sallar dare ta hajji yanzu sai ka kawo raka'a daya sai ka cike shi gibin wannan raka'a daya kaga ya zama biyu kenan to amma sai ka yi ba'adiyya saboda wannan salama da kai kai kai yanzu sai ka ci gaba da ka sai kuma ka kawo ainihin shafa'inka da wuce Na. Ya salamu alaikum Allah ya ƙara mana ikhlasi da takawa da imani malam mutum ne rashin jituwa ya shiga tsakanin shi da matar shi sai ya ce ma iyayensa shi ya rabu da ita to amma a cikin zuciyar shi bai yi nufin haka ba ita ma bai gaya mata ba to menene hukuncin wannan to dama alqaulu qawluhu saboda wannan magana ce tana da harshen damo na rabu da ita sun na rabu da ita da halinta koko na take ta da saki magana ce mai harshe guda biyu dole sai kai bayani wannan ana kiran shi kinaya ghairu sariha wacce yake bata bayyana ba kamar misali ne in ce da kai a wane ka ji wankin da wane yamma wane ai wane ya wanke wane to ina ka zai tafi ko dai ya ci mutuncinsa ko kuma a'a ya wanke shi daga tuhuma hmm. saboda ai yana iya ɗaukan kowanne hmm. amma daga lokacin da na ce maka ai na mashi wankin babban bargo to me kira ke ne tatas to in kuma kace ai EFCC sun wanke wane da soso da sabulu me kira ke nufi sun tsarkake shi to amma ce ai wane ya wanke wane, ɗaya shiru kaga magana ce wacce yake ko dai ka ɗauki wannan ko ta ɗauki wannan to amma kai ne za ka yi bayanin me kake nufi da wannan magana in kai bayani shi ne za a ɗauki maganarka kuma ina jan hankali ga ma'aurata a dinga kiyayewa da irin waɗannan lafazan. a ce in kin yi kaza a bakacin auren in ka samu mata kangararra za ta yi din kamar da wani ya zo nan ina ga a cikin majalisin nan ya zo da tambaya wai matarsa ce ya ce da ita in kika fita a bakacin aurenki sai ta ɗauki gyale sai ta ce mai bye bye sai ce na janye sai ta ce maka bye bye shi ne ya zo ya cikin tashi hankali malam ka je da muka yi da ce a aikin da ka janye shi kenan ba ka kiyaye <laughs> abin da muka faɗa daidai Allah ka bari wani bawan Allah ya kawo Qur'anai guda biyu yana barin du'a ya iyayensa addu'a to wani bawan Allah ya kawo Qur'ani su ne ko basu da lafiya su to Allah ya kawo Qur'ani sadaka ga masallaci yana barin addu'a Allah ya kai ladan ga iyayensa kuma Allah ya ji kansu da gafara hmm. mu kuma idan za mu tazo Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe lokaci ya tafi kware da gaske subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa alaikum